Jihohin su ne jihar Legas da Kogi da Nasarawa, waɗanda suka kawo mata ɗaɗɗaya masu juna biyu. Matar da aka kawo daga jihar Legas ta yi ɓarin cikinta a Madina, amma matan da aka kawo daga jihar Kogi da Nasarawa sun haihu, saboda cikunansu sun kai haihuwa a lokacin da suka zo aikin hajjin na bana. To a ina aka samu akasi ne da jihohin suke kawo masu ciki? Dr. Ibrahim Kana shine shugaban kula da fannin kiwon lafiya na hukumar alhazai. An yi bita, an yi bita, an yi bita mutum mai juna biyu kar da aikin haji. Ba wai haramun ne aikin haji mutum da ciki ba, amma idan mutum da juna biyu ta zo aikin haji saboda wahalan aikin haji yana iya kawowa da cewa aiki ko cikin ya zube kafin nan ma idan ta hau jirgin misali na gudana ya farawa cikin jirgin sama to ya za a yi matsalolin kenan ne mu kuma alhazan najeriya na ƙasa gaba ɗaya muka zauna muka ɗan mataki muka ce kadda wata mace mai ciki ta zo aikin haji saboda haka duk abin da muka saka na cewa an ga mata test blood test urine test har ultrasound muke yi a airport kafin masu su hau jirgin sama amma ɗan najeriya ya ce sunan shi dan najeriya sai mutum wata mutum ma sai an ce ta je salga ce ta kawo fitsarinta sai ta zubo ruwa ta kawo a test wata mace an ce ga dakin ultrasound tana zuwa sai ta kauce sai ta bijire mana gaba ɗaya to ya za mu yi kira ko za mu da alhazan najeriya dan allah dan annabi mace da ke juna biyu kar ta aikin tana ba mu wahala tana ba kanta wahala tana kuma ba ƙasar mu kunya yanzu da aka fara jigilar alhazan na bana zuwa gida waɗannan jarirai da aka haifa a ƙasa mai tsarki za a koma da su gida Najeriya tare da iyayensu. Akwai dokokin shiga da fice kowace ƙasa, to da wani sharaɗi ne da aka tanadar wajen fita da 'ya'yan nan daga ƙasar Saudiya? Tambayar kenan da na yi wa ambasada Umar Zad Salisu. Sharuɗan daman fita ƙasa idan ai haihu akwai takardu guda biyu wanda kowane guda ka samu yana iya hitar da kai daga ƙasa. na farko akwai batun passport idan za a yi musu passport kafin su tafi za a iya yi musu twitter in kuma ba za a yi musu ba to za a ba su abin da muke kira etc wato emergency traveling certificate wanda yake za a yi musu stamping a nan consulate ko embassy sannan kuma a kai ga hukumar saudi arabia na immigration sai su yi musu stamping sai su wuce dukkan wannan kyauta ake yi eh kyauta ake amma na passport sai an biya shi wanda ya haihu din shi zai biya ma yara amma inda etc ne shi eh, emergency travel certificate a kyauta ne daga dukkan alamu samar wa yaran takardu na fita na iya kawo wa iyayen jinkiri domin samun takardun na ɗaukan lokaci waɗannan jihohi za su rasa kujeru goma daga yawan kujeru da za a basu su wa aikin hajjin baɗi a matsayin hukuncin kawo mata masu ciki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Makka Saudi Arabia